yau kuma ina jin kalanda 'yan boko ɗaya ne ga watan mai muna darin biyu ga watan mai kenan 2024 mun dawo karatun littafin ashifa bi tarifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam na alqadi abul fadl iyad ibn musa ibn iyad ali hasubi rahimahullah wanda allah ya macikawa a tsakiyar tsakiyar karni na shida shekara ta 544 kuma mun ɗauki wannan daga mausu'atu muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam da professor ahmad ibn usman maziyad ya tattara don haka ya yi iktisar littafin ba kammalallen ba ne an cire sinadai an dan cire wasu abu an yi tahzibin sa an yi iktisarin saboda saboda saukin karatu kuma alhamdulillah gashi mun yi nisa sosai mun ci kusan sulusi biyu na littafin za mu tashi kan shafi na 141 a cikin babi na hudu fasali na goma sha bakwai muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya sa bayan wannan hutu mai tsawo mun yi hutu tun hudu ga sha'aban to sha'aban ya kare a yi ramadan shawwal shi ma gashi an samu sati uku a cikin wannan lokaci mun yi ibadodi da yawa wanda muna fatar Allah ya karɓe su a ci watan azumi kuma mun yi tafsirin alkur'ani wanda kusan dukkan mu kowa ya samu wani nasibi a ciki wanda ibadodi na jiki da tarbiyya waɗanda muka wanda muna fatar tasirin su ya ci gaba da amfaninmu har zuwa wani azumi in muna da rai da lafiya mu rasa wasu 'yan uwa cikin watan azumi mu rasa wasu bayan watan azumi farfesa sani sagir allah ya ji kansa ya gafarta masa ya tafsirin ramadan ban san ko nawa ga wata ya tsaya ba 26 ko to kaga ya zo ƙarshe kenan ranar da na sauka madina kenan ran juma'a to muna makka bayan sallah muka je allah ya karɓi rayuwar shi kashi gari rana guda dan uwanmu malam shehu bauchi shi ma allah ya karɓi rayuwar shi yan uwa dai ga su nan muna tarashin su shekaran jiya mun samu labarin sheik abdul basir a unguwar mai kawo katsina an kai hari ƙauyensu kuma babban ɗansa an samu wato an raba shi da rayuwa muna fata allah ya gafarta masa jiya ko shekarun jiya shi ma dr abdulkadir kazaure ɗaya daga cikin mayan malaman ƙungiyar jama'a ce zalitil da kamata sunna kuma yayin jami'a musulunci ta madina shi ma babban ɗansa rashin lafiya ta kwana biyu allah ya karɓi rayuwarsu to haka kullum za ka ji ana ta tafiya izina ce gare mu cewa mu kwanda shiri ko shi mutuwa na iya ɗaukan mu za a yi kwana da mutum ba a yi da shi ba ko a yi da mutum ba a kwana da shi ba kwanakin baya wata mutuwa irin wannan mai ban tsoro ba ni gari aka yi rasuwar na ji an yi ta laraba na shigo juma'a na je ne musu ta'aziyya sai suke ban labari cewa ah, da ran talata da dare aka zo aka sanar da shi wannan dattijon wane Allah ya masa cikawa sai ce to da Allah ku sa jana'izar nan karfe goma don ta yi mana sauki sai aka sanar karfe goma to sai da aka gama jana'izar sassan na aka kawo waccan shi tara aka yi tashi cikin daren nan Allah ya kawo masa dalilin mutuwa Allah ya karbi ransa aka waye gari ba a jira waccan ba aka je da tashi sun ce suna makabarta sun gama sannan aka kawo waccan to kaga kenan babu sadda mutum bai iya mutuwa Allah ka yi mana gafara Allah ka ba mu cikawa mai kyawu shi wannan babi da muke cikinsa babi na hudu babi ne mai magana game da mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya darajanta shi da su da abin da ake kira khasa'is da kuma karamat malamai su yi wallafe wallafe da yawa akai amma dai gaskiyar magana duk abin da aka wallafa har yau baya wadatarwa daga wannan littafi na alqadi iyad shi yasa muke ba da shar'ai ta karanta shi don mutane su san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haƙoƙinsa akan mutane a fasalinsa na ɗaya ya yi maganan tahaddi da mu'jiza sannan ya zo a fasali na biyu maganan bambanci annabi da manzo ya zo bayan haka ya maganan kashe-kashen mu'jiza sai ya faɗo kan mu'jiza alkurani to anan mun saki jiki sosai mun yi bayanai masu dama dangane da yadda shi kansa Alƙur'ani kamar shaida ce ga manzo Allah sarasa cewa daga wurin Allah yake saboda mu'ujizojin da ya kunsa iri-iri waɗanda mun yi su bayan wannan ya zo maganan mu'ujizan nan da ƙur'ani ya ware mata sura shine in shiƙaƙul kamar iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar lokacin da wata ya rabu biyu saboda sun nemi ya gwada musu aya inda ba a cika yin hakanan ba muna faɗa muku cewa masana ko masu bibiyar diddigi sun je sun ga lalle har yanzu wata yana da alamun inda ya tsage din tsaguwa ce ta gaskiya ba irin abin da masu sihiri ke ne wanda ake cewa takhayyil yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a ga idon kaka ga abu amma hakika ne ba kai shi wata rabuwa ne na gaskiya yayi ya kawo mu'jizar ko da wannan tafi kama da ce mata karama ba mu'jiza ba shine bubbugar ruwa daga yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ruwan yayi yawan da zai wadatar da mutane akwai ah, yawaitar abinci duk wannan mun ina ina muku bita ne ta sama sama duk mun karanta su a zo da abinci dan kaɗan na mutum biyu manzo Allah ya zo da mutum ɗari hudu kowa ya ce koshi kuma a bar shi nan kuma in za a bar shi yadda manzo Allah ya ce za a ci gaba da ci to wani lokaci shi ɗan ka ca kuɗin diba waya aka bai ragu ba to kana buɗe shi kenan sai fara raguwa ya yi maganar bishiyoyin da suka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan sun zo ne a hadisai don haka mu'tazila za su yi ta wasa da hankulan mutane su ai hankali ma bai ɗaukar wannan to me bambancin cewa bishiya ta yi manzo Allah magana da huda huda ya ma annabi Sulaiman magana da tururuwa ta yi magana annabi Sulaiman ya jiya na tabbata cewa an ɗauko gadon bilkisu da wata ƙasa an kawo wata ƙasa a ƙyaftawar gira inda a hadisi ya zo wala da kaduna sai an soke mana shi sai ce ku jefa shi bola hankali bai dauka ai ya saba ma hankali kuma kimiyyar zamani ma ta nuna abin ne da baiwa to gashi nan qur'ani bai da za ku yi shi duk irin abin da suke suka cikin hadisi wallahi akwai irin cikin qur'ani shi yasa qur'ani ya bude da alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib sifa ta farko da Allah ya magana cikin qur'ani ita ce imani da gaibi baka zama musulmi sai kana yadda da Allah da manzo Allah da abinda suka faɗa ka yadda cewa in baka gane ba hankalinka ne bai kai ba to bishiyoyi sun yi ma manzo Allah shaida haka kututturun iccin dabino wanda manzo Allah ke jingina gare shi in yana hudu ba da aka yi manzo Allah min bari wannan kuturun yayi kuka irin kukan jariri sai da manzo Allah ya rungume shi ya lallashe shi sannan ya shiru mun yi imani da waɗannan domin masu ruwaito mana yadda ake sallah da azumi da zakka da wankan janaba da biyar bashi da sauran su suka ruwaito mana wannan sannan kuma su suka kama na ƙurani mun karyata su a nan ƙurani ma bai tsira sannan ko wani icce da yake gaida manzo Allah manzo Allah ya ce ya san iccen da yake yi masa sallama duk sanda zai wuce akwai abin nan tasbihi wanda wasu halittu suka yi manzon Allah ya jiya to in ma kada so ka ka tabbatar da wannan cikin ƙur'ani in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha kaga ba mamaki shi Allah ya sa yafqahu tasbiha a wani lokaci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gina da taimaka magana sai ya jiya ba yanzu in ka shiga wani gida ka kulle kai fasadi wannan gina sai ta gaya maka maganganu mutumin banza ka zo ka laba ciki da kana saba ma ubangijinka to kaga wani lokaci manzo Allah sai Allah ya je da shi kamar yadda manzo Allah yake cewa ba don kada ku rika turbude eh, kada ku rika turbude gawakin ku ba da na jiyar da ku azabar kabari to sannan malaye maganan ah, warkar da marasa lafiya wato nau'in karama irin ta annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma manzo Allah ya samu nau'inta sai kuma magana karba addu'a wannan shi kan ma babi ne mai faɗin gaske to sai muka zo ga na sha shida wato yadda kamar misali a ce doki baya gudu manzo Allah ya haushe sai ya arce an samu irin waɗannan abubuwan daban-daban haka ma rigar da ya sa asma binta abubakar ta ce ajiye ta muka in mutum bai lafiya sai mu jika mu bashi ya sha ruwa ya sha sai ya warke to irin wannan ne wasu suke ɗauka su ce waliyai su ma a yi masu wannan ba a yi ma annabi kishiya shi ma a irin abubuwan da khasais sa ne wannan khasais din manzo Allah ne inda ko gama gari ne da tun zamanin sa ba sai a yi ma abubakar a yi ma umar ko ba haka ba a waɗanda sun kai abu sun yi duk wani waliyin duniya to da haka a kyale manzo Allah da wannan khasaisu da karamomi nasa wanda suka keɓance shi sannan babin da muka kwana a kansa shine babi fasali na goma sha bakwai kuma tun da ba mu yi nisa ko mun kai rabin sa muka tsaya to ba zai mu fara karatu daga tsakiyarsa ba sai mu ɗauko daga farkonsa zuwa inda allah mu ɗauke sarki zai ba mu iko allah ka ba mu ikon gane abin da muke karantawa ka sa abin da muke karanta ya amfane mu kuma ya zama hujja a gare mu bismillahir rahmanir rahim eh yawa wannan shine darasi na 35 ka rubuta a nan cewa darasi na 34 ne muka yi ranar 22 ok a yau ne ka rubuta wannan malai ce faslun fi ma a alaihi min al alhamdulillah kaga za mu ci gaba da sharhin wacce magana kenan wannan fasali zai magana game da wasu abubuwa da aka nuna ma manzo Allah na gaibi to wannan ita ce aqida ahlus sunna cewa gaibi Allah kaɗai ya san shi amma yakan nuna manzo Allah abin da ya ga dama a cikin gaibi amma in kace ya san gaibi ka kai shiru to ana gudu ya zama shirka saboda Allah ne kaɗai ya san gaibi kuma ya faɗi haka yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wanda a sama da wanda a ƙasa ba wanda san gaibi sai Allah kuma yace kace musu wala a'lamul ghaib ba wuri guda ba ni fa ban san gaibi ba lokacin ku ɗauka duk abin da ake na sani amma akwai aibubuwa na gaibi da Allah ya ga dama ya sanar da annabi shi to wanda ya san su to mun yi imani da su wa min zalika ma utliya alaihi min alghuyubi wa ma yakunu daga cikin wannan babi akwai abin da aka nuna manzo na gaibubbuka da abin da zai faru kaga shi ma gaibi ne yanzu ko da muka kusan fara karatu ba kamar hadari zai taso ba wane ne cikin mai san ko za a yi ruwa ko ba za a yi ba to gashi ba yin ba akwai wanda ke da masaniyar ko zai dawo hadarin cikin dare a mana ruwa ko babu duk bamu da masaniya to don haka duk abin da attafe babu masaniya a kansa amma manzon Allah Allah ya kasan da shi abin da ya ga dama a ciki wala hadisu fi hadha albab bahrun la yudraku qa'ruh hadisai da suke kawo irin wannan bayanai masu yawa ne suna da yawa sun kai yawan teku wala yunzafu ghimru ban san wannan kalmar fassarar ta da Hausa ba amma dai abin da yake nufi yadda baka iya kwashe ruwan teku haka baka iya kwashe wannan karatu Da wannan ana kiran sa mubalaga ana iya kwashe yanzu muna iya sa wani ɗalibi mai PhD ko mai masters ma mu ce ta binciko duk inda hadisin da yake magana gaibi yake a wannan zamani abu ne mai sauki a zamanin su sheik google da applications daban-daban kana buk in kalmar gaibu ɗaya kace ce ba sai baka littafi dubu duk inda kalmar gaibu ta zo sai ka bi su guda guda bale yanzu kana iya yakance duk littafan hadisi da da ruwayoyi suke ciki tun daga siha zuwa masanid zuwa jawame zuwa sunan zuwa ma'ajim zuwa mashikhat zuwa muwatta'at ga sunan iri iri kowane sai ka bi shi yanzu ku ɗauki shamila ɗaya duk da ana ta updating ɗinta shamila ɗaya yanzu kace ta baka bayanan wuraren da gaibi ya zo sai ta ce a cikin littafi nawa in ka ce duka tana kawo maka littafi ɗari takwas sai ka bi su guda guda to kaga abu ne dai na amma min babil mubalaga sai ta wannan ba iya kai karshen sa وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا alaice wannan mujiza tana cikin jimlar mujizojin da aka sani yanke tabbas sun inganta sun zo gare mu khabaruha ala tawatur ilaina din da yasa kwama ku sa biro ku soke ta ya bata mana karatu shi mai bugu da yasa kwama domin da kamata in ce alal qat'il wasil ilaina khabaruha ala tawatur kaga da yasa kwama sai ce alwasil ilaina sai da tsaya duk alama sheda ce alamar motsin rai kamomin biro ne ma in soke ma sika nashi wannan kuma kuskure ce kusa shi ma wannan ilimi ne jami'oyi suna kula da shi sosai hmm? o na ku bai da shi ko likasarati ruwatiha ya ce wanda suka ruwaito wannan hadisai suna da yawa wattifaqi ma'aniha alal ittila'i alal ghaib da kuma yadda ma'anonin suka taru akan cewa lalle akwai gaibin da aka nuna manzon Allah shi an huzaifata radiyallahu anhu qala qama fina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam maqaman wannan hadisi da cikin bukhari shine hadisi da hudu muslim hadisi na 2891 huzaifa ibn al-yaman yana ba da labari wata dogo hudu ba da manzo Allah ya ce qama fina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maqaman manzo Allah ya tashi tsaya a cikinmu wani tsayi fama taraka shay'an bai bar wani abu ba ya kunu fi maqamihi zalika wanda zai kasance daga inda ya tsaya din nan ko daga sadda ya tsaya din nan ila qiyami sa'ati har zuwa tashin kiyama illa haddatha wudu sai da ba da labarinsa amma a takaice don kaga ko awa nawa ne amma za su ba da labari in details ba a fayyace ko kanun labarai nan gaba kaɗan za a samu rigima tsakaninku za ku fara fitino junanku da junanku za ku samu rashin fahimta kan kaza nan gaba kisa zai shigo hannun birnin madina nan gaba kuɗi za su yi yawa nan gaba za a yi kaza nan gaba za a yi kafirci nan gaba shi nan manzo Allah sassa ya faɗi duk abin da zai faru amma ba ya dace haddaka karatun nan da zamu yi na ashifa ba haka ake nufi ba hmm. yace hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya rike ya rike wanda ya manta ya manta to kaga saboda babu kyamarorin na a lokacin ba rikodin da duk ma huta da ni kawai sai dare ya sai in kunna na in saurara to kaga bamu da wannan damar قد علمه أصحابي هؤلاء وذيفة تكون أبو dusu نادس سونا wa وإنه لا يكون منه الشيء yace abu zai faru cikin abin da annabi ya faɗa fa'arifu sai in gano a ah, lalle ku annabi ya ce wannan zai faru wani har ya mamanta sai ya faru fa azkuruhu kama yazkuru rajulu wajhar rajuli idza ghaba an yace sai in tuno shi kamar yadda mutum in ya dade bai ga wani ba yana ganin huskar shi sai ya gano shi summa idza ra'ahu arafu da ya ga sai ya gane shi yace to haka muke da wannan bayanai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wagar kharaja ahlu sahihi wal a'immatu masu hidda ingantattun hadisai da jagororin ilimin hadisi sun fitar da ma a alama biyu a sabon sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya sanar da sabansa mimma wa'adahum bihi biyu adh-dhuhuri ala a da'i ciki sun faɗi cewa yayi musu alƙawarin Allah zai ba su nasara akan makiyansa da haka musulunci zai ɗaukaka kuma ya ɗaukaka din musamman zamanin khalifofi daga sadda sayyidina bakar ya murkushe ridda zuwa na umar ya faɗaɗa ya isa farisa zuwa lokacin da na usman ya fara sa a tsallaka teku bayan wucewar na ali zamani zamanin na ali an samu fitina ta cikin gida ba a sa gaba ba amma muawiya na karɓa aka shiga duniya aka fantsama musulunci ya tafi ko'ina daular umawiya ba ta ƙare ba sai da ya zan babu inda ba a ji musulunci ba a duniya babu inda ba a ji tsoron musulunci babu inda ba a mai saranda ba daular abbasiya ta zo ita ma ta ɗora to sau haka manzo Allah ya tabbatar da wannan a fatai makka tun ba buɗe makka ba ya faɗa mu za a buɗe ta a baitul maqdis ya faɗi za a buɗe baitul maqdis wanda daga baya tsaruruwan shekaru aka yi shi wal yaman wal sham wal iraq duk waɗannan futuhat manzo Allah ya faɗi za a yi su kuma aksarin su zamanin sayyidina Usman aka yi su Wazuhuril zuhuril amni manzo Allah ya faɗi nan gaba za a samu zaman lafiya za a samu aminci hatta ta al-mar'atu min al-hirati ila makkah la takhafu illa Allah sai mace ta bar gare hira zuwa birnin makka na manta adadin kilomitocin da aka faɗi kuɗai muna gugulin ka sa min al ila makka kam kilomitar da za ka same shi akwai yin na ma na taɓa rubuta shi ta yi tafiya cikin dokar daji ba ta tsoron kowa sai Allah kaga wannan labari ne na abin da zai faru kuma ya faru wa annal madinata satughza manzo Allah ya faɗi za a yaƙi madina wannan ya faru da wuri zamanin yazid ibn muawiya wanda babu abin da ya gurɓata masa mulki kamar wannan madina ta yi rashin ɗa'a manyan sabon da cikin taɗe suka yi mu baya matasa da yara duk suka ce su ba su yadda ba za su yi ba to su ko masu mulki ba su yadda a taɓa mulkinsu ba su yadda da bore don haka ya aiko ya ce a ba su kwana uku su yi mu baya a ko su gamu da gamunsu to abin da Allah ya kaddari zai faru ya faru wanda bai yi daɗi ba kuma babu shaka ya muna na tarihin daular banu umayya gaba ɗayanta ya sa ana ta yawan musu tsegumi kuma abu ne kan mumbuna amma dai abu ne da ya faru ne guda kuma ya faru bisa kaddara Allah kuma manzo Allah ya faɗi zai faru kuma ya faru din kilomita arba'in min alhirat ila makka to ku rubuta can gefen littafi ka rubuta maka min alhirat ila makka dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in kilomitran alfanomi a ce wa arba'in da kilomitran kilomita dubu da ɗari biyu da arba'in amma mace za ta ba ta tsoron kowa da lallai ku kasa wannan tafiya ta yi tafiya ya fi Legas daga sakkwato eh ya kai Legas daga maiduguri ga alama kasar su sai sun taho kano sannan su kuma ɗauka hanya gara mu muna yi ta nan mai kwanta gora mu dubu ɗaya ne eh dubu ɗaya sai daga baya koma kan nisa da yana zuwa lagos 990 ne na san inda bayan mun hita ibadan inda na san inda wannan 990 ta sai mu ce mun iso lagos tuftahu khaybaru ala يد ali fi ghadi yawmihi ya faɗi gobe za a ci khaibar kuma aliyu ne jagora kuma haka ta faru ala يفتح الله على أمته من tauna min من زهرتها Wanzu Allah ya faɗi nan gaba كدي za a buɗe mata duniya za a ba ta ƙawace-ƙawacenta to aiko gashi ne yanzu ka kalli makka yadda take yanzu ka tuna tarihin ta na da ka kalli irin su dubai ka kalli imarat da bahrain da qatar da kuwait inda suka ci gaba duk cikin al'ummarsa ne in fact in an ce al'ummarsa ummatul da'awa har su america din nan duk al'ummarsa ne ummatul ijaba ne sai inda musulmi suka da suka karbi addini amma kuma gaskiyar magana ana duk umma ake nufi domin kaga cewa za a buɗa mana duniya akwai buɗa da tafi yanzu ina karatun nan mata na can cikin gidaje da suna ji da laspika karewar ta dai ga wani nan yanzu yanzu a facebook wani zai rubuta daga wani gari yake jihar yobe jigawa kwara har wasu kasashe ma yanzu haka akwai wani ɗalibin ilimi da ke bin mu daga usa da yawa yakan yi min comment an yi karatu akwai wata ɗaliba ita ma ban san wace ƙasa ba ce amma dai lambobin ƙasar waje ne tana yawan cewa in mun gani karatun da muke yi na laraba tana yawan yin tambaya da lambar wata ƙasa cewa ta ga karatun kuma ga abin da take tambaya akwai buɗe duniyar da ya fi wannan to duk na al'ummar sani kuma kaga ba mu ɗaya shafa ba duk duniya ya shafa ba na musulmi ne kadai hakika ni ma wanda suka yi shi galibi ba musulmin bane amma dai duka cikin karamar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wasallam wa qismatuhum ko wa qismatihim kunuza kisra wa qaisar manzo Allah ya faɗi da za a raba dukiyar kisra da kaisar azimul furs da azimul rom manyan daulolin duniya na wannan lokaci na je eh, istanbul na ga wato irin daular da suka kafa waɗancan shekarun hankali bai ko ɗauka shi sa duk duniya zuwa ake ana kallo daular rumawa ta wancan lokaci irin wato girman ni'ima da daular da Allah ya basu lokacin da makka ƙauye ce Allah ya sa madina ma haka suka taso suka zo suka ci garin suka rarraba alherin da aka samu ciki manzo Allah ya faɗi za a yi kuma an yi wa ma ya hadusu bainahum min al-futuni naku al-fitani kai ana ka fituni yasa to duka ɗaya ne fitintinu wal ikhtilafi wal ya faɗi za a samu rarrabuwa alfutun shine irin abin da ya faru tsakanin musulmi a zamanin sayyidina ali yana khalifa idan bai samu cikakken goyon bayan jama'a ba aka yi ta rikici al-ikhtilaf shine sabani wanda lokaci haka yakan kai ga tafarruk al-ahwa su kuma bid'o'i wanda aka kago aka shigar addini kamar shi'a kamar mu'tazila kamar khawarij kamar murji'a jabariya kadariya da sauransu wato ɗariƙun da sun bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu loki sabili man qablahum manzon Allah ya bada labari mutane za su kama hanyar na gaba ta bata wa qitalihim turk ya faɗi za a yaƙi turkawa wa zahabi kisra wa farisa la kisra wa farisa ba manzon Allah ya ce wannan sarkin da ke mulki a farisa da wannan sarkin da ke mulki a roma su ne na ƙarshe ba koma wasu kuma haka aka yi wa zahabi kaisara hatta la kaisara ba'dahu wa anna ammaran taqtulu al-fi'atu al-baghiya manzo Allah ya fada ce ammar al-fi'atu al-baghiya ce za ta kashe shi wannan karatu ne mai zaman kansa da wata ranar Allah so zamu mai da hankali gare shi hadisin kansa da ingancin ingancinsa ma'anarsa fassara saman ganin malamai a kansa وقال عليه الصلاة والسلام يكون في سقيف كذاب ومبير من ذلك سأسا يافد إتشاك قبيلا سقيف ذات فد متنبيو كذاب ومبير ذات فد سركين ta ذات فد سركين ɓanna. yace fara'auhuma huma hajjaj wal mukhtar al-hajjaj mubir mabarnaci mun sha baku labarin hajjaj cewa bannar da duk yayi yi ta ne inda ake yin ta shine iraki inda babu da'a babu biyayya ga shugabanni sadaka ka sai mulkin soja ke musu mubir shi kuma al-mukhtar kazzab kai al-mukhtar al-mukhtar ibn abi ubaid yana cikin yan shi'a bayan da suka kashe sayyidina hussein sai ya bayyanar da nadama da dana sani yace sai sun ɗau fansa to mutum ya yi kuma ya ce zai ɗau fansa kan wa don haka ya je ta ɓanna ya ta kisan bayan allah kisan kiyashi daga baya sai ya shimfiɗa wani irin nau'i na mulki wanda ya rinka ƙarya yana cewa ya ga ya yi mitin da husaini daga baya mitin da aliyu daga baya mitin da manzo Allah har ya fara cewa yana ganin mala'ika jibrilu sai ce shi ma wahayi ake kai karshe ma cewa ya ma Allah ya sauka cikin annabi Adamu ya sauka cikin annabi Musa ya sauka cikin kan shi ma yanzu Allah ya sauka don haka shi ma yanzu Allah ne daga shi aka kazzab kuma abinda zai baka tsoro da yan Adam duk ana bayar shi fa da rundunoni da sojoji da dukiya da komai <coughs> wannan sake tabuwa gocewa ne yake komai din eh mike ce ko in bata ce ba ta yi caji akwai rana ba ta yi caji ba ne wa bi sha'ani uwaisin alƙarni manzo Allah ya bada labarin uwaisin karani wanda zai zo madina mun taɓa ku labarin shi ko وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها manzo Allah ya faɗi za a yi shugabanni waɗanda ba su sallah sai lokaci ya yi nisa wala taqumu sa'atu hatta yasuqa an-nasa bi asahu rajulun min qahtan manzo Allah sallallahu ya ce alkiyama ba za ta tsayu ba har sai wani mutum daga kabilan qahtan ya zo ya gargada mutane wannan bai riga ya faru ba tukuna wa qala la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu wannan hadisi yana cikin bukhari fa yana hadisi da 768 manzo Allah sallallahu ya ce ba wani zamanin da zai zo nan gaba sai an ce gara jiya da yau yanzu bukwata ta Najeriya kawai Allah kai mana sauki amma bai hana dan samu sauki na wani lokaci amma dai zamanin in general za ka ce gara jiya da yau yanzu ku diba tarbiyyar uwayenmu da tamu to ku diba tamu da waɗanda ka tasowa yanzu haka na abin yake eh? matsatsi da wahala suka samu suka yi sauƙi wani yanzu misali a su saudiya inda kana magana gara yau da jesu to kaga abuwa ne da sukan sassauya gwargwado yadda allah ya kaddara su amma yanzu misali ko maganan tsayuwar addini da yawaitar bidoyi da shirka da yanzu da dawa ne wa halaku ummati ala yadi ughailimatin min quraish hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'umma ta za ta halaka a hannun wasu yan ƙananan yara quraishawa قال أبو laushi تراويه mai tuhum lakum لكم بنو فلان وبنو فلان da na so da na haɗa muku gidan wane da gidan wane da gidan wane ne ta so ne ya aure duk da karatu sai karshe ka tawa wa anna quraishan wal ahzab la yaghzunahu abadan wa annahu yaghzuhum bayan an yi gazatul azab manzo Allah ya ce to yaki daga yau ba su koma kawo mana hari mu za mu rinka kai musu hari wa akhbara bil mutan alladhi yakunu ba'da fath baitul maqdis manzo Allah ya faɗi annoban mutuwa wadda za a riƙa yi bayan buɗe baitul maqdis wannan ita kuma tarihin tana da tsawo inda za ku samu wani clip da na yi 2020 akan annoba wanda ya watsu kwarai da gaske eh, wani zuwa da muka yi Nijar ministan suna information ya ce mini ai mu da shi muka yi ta amfani kullum sai an sa shi gidajen rediyo to nan ma gwamnan kusa na lokacin ya kira ni kan wannan clip ya ce an atsa shi sosai lokacin muna can kulle muna can kulle eh? an sa gidajen rediyo nan ko to kaga za ka ji tarihin yadda aka yi ta annoba iri-iri ana mutuwa mun fa yi wannan don mu kwantar da hankalin mutane ga lokacin saboda annobar na abin nan kai tsammanin share duniya za ta yi sai muka ce to an yi ta yi wadda ta yi ta kuma an wuce gashi kuma an wuce din Allah mun gode ma wala ha amince duk wani abin ma yan kattuno ce sai ga wai ko gaskiya wai ya ma faru ai ku ba kuma sani ba mu da muke jos ai mun fi sani mu da ko bakin titi ba bari mu je Najeriya in banda Kaduna akwai inda aka tsananta irin haka nan kaduna ne kawai sai malam ya zama tarihi wannan ya zuna fil bahri kalmuluki alal asirra mun zalla ba da labari ce nan gaba al'umma ta za su rika yaƙi a teku kuma kamar sarakuna suna cikin suna kan gadaji kamar yadda jiragen sama yanzu suke za ka kwanta ka miƙi kafafu musamman kana business class wa laukana dina law kana manutan bi surayya lanalahu rijalun min abna'i faris manzo Allah ya faɗi cewa da addini ya kai can wurin tauraruwar surayya sai an samu wasu mazaje da ƙasar farisa sun sharɓo shi ga sunan su ne suka rubuta mana littattafan hadisi ba waɗannan na yanzu da suka lalace suka koma ni ɓataccen tafarki ba wahajat rihun fi ghazatin an yi wani yaƙi sai iska ya kada guguwa ta taso kare sai manzo Allah sallallahu ce hajat mauti munafiq wannan iska ya kada ne don mutu wani munafiki falamma rajau ila almadinati wajadu zalika suna zuwa madina sai an kai wani munafiki ya mutu kaga daman an san munafikai ko a lokacin wa alama billadhi ghalla shamlata wa haisu hiya akwai wanda ya sace bargo cikin ganima manzo Allah ya faɗi wa da yayi wannan satar kuma aka kashe shi manzo Allah ya ce dan wuta ne ana yaƙi yayi sata yace kuma ga inda take wa bi shani kitabi Hatib ila ahli Makka manzo Allah ya bada labarin takaddar da Hatib ibn Abi Balta ya rubuta ma wannan matar yace ta kai mutanen Makka yace Ali ibn Abi Talib da shida Ammar ibn Yasir ko su je su tawo da ita Ammar ne suke tare Aliyu da ne mutum biyu ne Mikdad ka tabbata kun san ni kwakwalwa manta mantuwa gare ta daya yawa wa an masari ahli badrin manzo Allah ya faɗi wuraren da za a kashe don da suka sayar ka Allahu akbar wallahi ga inda za ka kashe wali mugira sai suna ta mamaki tunda su ba hayaki suka fito ba su ayari suka zo su tare tumi ka walidu kuma manzo Allah ta gwadin nan za a kashe wani nan za a kashe wani kuma sai da goben ta yi an ka gama yaki sai an ka su duk inda ya faɗi nan ne an ka kashe su sallallahu alaihi wasallam yace ce fakana kama kala yadda ya faɗa haka abin ya faru wa kala fil hasani manzo Allah ya faɗa game da al ya yace inna bini hadha sayyid al yana ɗan yaronsa Ya ce wannan ɗan nawa yana nufin jikansa Ya yace shugaba ne وسيصلح a به بين فئتين عظيمتين minal musulmi. nan gaba Allah zai shirya al'ummar musulmi rundunoni guda biyu da shi wannan hadisi yana cikin hadisan mafi inganci yana cikin sahih bukhari hadisi na 2704 kuma ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masaniyar Allah ya sanar da shi za a yaƙi tsakanin rundunar sham da rundunar iraq ku ji abin ban mamaki ikon Allah idan aka yi malim da abi talib mubaya'a radiyallahu anhu a madina ina ya haɗa rundunar yaƙi a iraki daman can hitana ciki su suka ja suka ja aka haɗa rundunar ya ta sama sham aka te can aka gwabza yaƙi to amma ƙarshe da ya cika alhasa ya karɓa sai ya kira mu awai ce da allah ni dai na nan bati zo amshi karɓa a ci gaba sai manzo allah ya ba mashi akan haka wanda ya nuna kenan tsaye da fitinar ya fi ci gaba da ita sannan cewar da ya fi atene azimatene min almuslimin ya tabbatar da musulunci duka kungiyoyin biyu to kaga nan ne zai fassara maka cewa alfi'atul baghiya ya nuna don akwai hadisin kuma adna ta'ifatayn ila alhaq adna ta'ifatayn ila alhaq rundunar da fi kusa da gaskiya yana kowace tana da wata gaskiya da ta rika amma wata fi wata sannan waccan ta yi ta'addanci bagiya ce don me don akwai sarki mai ci suka fito na fito da shi akan abin da shi ya kamata ya ba su ba shine neman jinin Usman radiyallahu anhu arda wali sa'din manzo Allah ya ce masa sa'd ibn khawla la'allaka tukhallafu hatta yantabi yantafi bika aqwamun sai ce wa yastadirra haka yake ni yadda na ce shi wa yudarra bika akharu yace masa'ad yana yiwa a barka wasu su amfana da kai su cutu da kai wa akhbara bi qatli ahli mu'tata yawma qutilu ranar da aka yakin mota manzo Allah na Madina suka suna mu'ta cikin abin nan yankin Rumawa a ranar da aka yaƙi manzo Allah ya faɗa musu cewa an yi yaƙi an gwabza kuma an kashe baffansa wannan babafansa ba dan uwansa wan ali ibn abi talib wane ne cikinsu jafar shi aka fara kashewa sannan abdullahi ibn rawaha ya ɗauka shi ma aka kashe shi sannan wane ne na uku zaid ibn harisa shi ma kashe shi sannan ya ce saifin min suyufillah wani takobi cikin takubban Allah Khalid kenan ya karba kuma yayi nasara kuma a ran ne yake faɗa musu wa bainahum masiratu shahrin aw azyad da inda ya bada labarin zuwa inda an kai yakin tafiyar wata guda ne ko abin da yafi to gagashe akwai kyamarorin mala'iku an karo mai ya gani ga munan da su yanzu mu da mala'iku ɗaya da su amma yanzu an gangaro an ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi mautin najashi yau mata wa huwa bi ardihi najashi yana can inda yake habasha eritrea manzo Allah ba da labarin mutu sa'aran nan kuma yi masa sallar gawa wa akhbara anna asra azwaji bi luhukan atwaluhunna yadan ya faɗi cewa wadda tafi kowa ci tsawon hannu cikin ku ita zata fara mutuwa bayana sai suka rika gwada wallahi na fi ki tsawo wallahi na fi ki tsawo ashe ba shi yake nufi ba fa kana zainabu li tuli da bi sadaka ashe yawan sadaka kai ne wanda ta hiku sadaka ita ce sai ba su ga sai da ta mutu suka ce la ashe don ba doguwa ba ce suka ce to sadakar da take yi ne Allah ka sa mu zama masu tsawon hannu to ba wuta ma ci gaba da karatu na ko mu tsaya daman dai fasali na gaba yana da tsawo mun samu minti 43 cikin karatu hmm? ba domin matsala wutar bacci gaba zabi amma bari mu dakata haka Allah ya mana muwafaka Allah ya amfar da bude abin da muka karanta Allah ya sa mu gama lafiya ku yi yawaita addu'a wannan tsananin zafin manzala sa suna faɗi cewa nishin na ne to ka san nishin jahannama duniya da lahira ba musu yawaita addu'a Allah ya kawo mana ruwa masu yawa masu albarka da gari zai yi sanyi da su sannan ƙasa za ta ni'imtu da su sannan abinci zai fito mu amfana halin da muke ciki da tsanani na tsadar abinci da rayuwa idan damana ce take duk al'amura za su yi sauki Allah zai sassauta mana Allah kuma karkato zukatan shugabanninmu ga samun mana hanyoyi na maslaha da sauki kuma akwai su mai da hankali gare su abba ba sai kuma sha'anin tsaro wanda kusan dai ba a ce akwai wani ci gaba na hakika ne wanda za a yi ta murna a kansa amma dai jami'an mu suna iyaka kokarin su ni kam gaskiyan magana tun da dai gwamnati nan ta banga wani lokaci da ina ganin gwamnati da gaske take ba game da ya karanta da aka wani lokaci tare da haka kuma ta ɗauko wani ɓangare na waɗanda ya kamata a sulhu da su a sulhu ma'ana waɗanda sun yi sun karkato sun har da na sani suna so su ajiye makamito maimakon a yi ta bin su su yi ta ɓanna ana kashin su suna ɓanna to gano ta yadda a yi sulhu da su to irin wannan sulhu ba shine abin kyama ba sulhu abin kyama shine mu rinka lallashe su ku to sulhu ba ne wannan bai ba da nasara Allah ka ɗauke mana wannan fitilu gaba ɗaya